بسم اللہ الكروب أم يكون كتاب فيه تدرسون إن لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتن شابك ويقوة رمضان هجرانا لشكرة دبودة ليهدو لثلاثين دبيار daidai da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu fassara suratul ma'ida aya ta tisin da hudu zuwa aya ta ɗari ɗaya insha Allahu ta'ala kuma darasin wannan karatu shine Allah yana jarabawa ga mutane don bayyanar da masu tsoronsa na gaskiya Allah madaukaki yana yin jarabawa ga mutane don ya bayyanar da masu tsoronsa na gaskiya ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا يبلونكم الله للي الذي زي مكجربا لا يبلونكم الله للي الذي زي مكجربا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ما من تفسيري لتاهم الجامع لأحكام القرآن فصل إتوانا آيات mujalladi na shida shafin 227 yace as-sahihu anna al-khitaba ila ayati li jami'in nasi wannan kira Allah yana yin ta ga mutane baki daya wannan ita ce fahimta ingantacciya inji al-imam al-qurtubi ko da kaji ana cewa ya ku masu imani to kira ne ga musulmai gaba ɗayan su la yabluwannakumullah lalle Allah zai muku jarabawa to Allah ba zai bar ku haka ba zai muku jarabawa la yukallifannakum zai dora muku wasu ayyuka ya ce ku yi wasu abubuwa ya ce ku daina wasu abubuwa wa taklifu kulluhu ibtila duk aikin da aka ce dan adam ya jarabawa ne Allah madaukaki ya ce masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد lalle Allah zai muku jarabawa da ɗan wani abu na farauta wato ba duka abin da ya shafi farauta ba da aka ce bishai'in min saidi min littab'ib wa huwa saidul barri khasa Allah zai yi masahabban annabi Muhammad jarabawa za a yi musu da farauta walam ya umma saida kullahu ba kowane farauta ba ɗan yanki na farauta kaɗan abin da ya shafi farauta shine farautar kan tudu la tanaluhu aydikum wa ribahukum dabbobin farauta hannuwanku za su isa gare su haka masunku masu mashi zai isa gare shi idan ka jefa mashi za ka samu kama dabban farauta da hannunka ma za ka kama dabban farauta wato Allah yana ce musu za ku samu jarabawa jarabawan da Allah zai muku shi shine ta sashin farauta dabbobin daji za su ringa zuwa gare ku gashi kuma an hana mutumin da ya shiga harami in ma zai tafi umara ko kuma zai yi aikin haji an hana shi yin farauta amma kuma Allah zai koro dabbobin daji za su zo kusa da ku ta yanda in ka daga hannunka ma za ka kama dabban tanaluhu aydikum wa rimahukum hannuwanku suna iya kamawa suna iya isa gare su wa rimahukum da masunku yana nuna cewa da ƙananan dabbobin farauta da manya wannan abu ya faru babu shakka in ka duba tafsirin ibnu kasir mujallar na uku shafi na 190 muqatil bin hayyan daga cikin almajiran tabi'ai yana cewa unzilat hadhihi al-ayatu fi umratil hudaybiyya Allah ya saukar da wannan aya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida daga hijira lokacin da mazan Allah ya fita da nufin zai je umra ita ce umrar da ake kiranta umrar hudaybiya yana tare da sahabbansa mutum dubu da ɗari hudu suka fuskanci maka Allah ya saukar da ita wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito daga madina zai tafi makka umra yana tare da sahabbai mutum dubu da ɗari hudu sai Allah maɗaukaki ya ce zai muku jarabawa wannan tafiya da za ku yi wanda ya shiga harami haramun ne ya yi farauta duk wanda ke cikin harami haramun ne ya farauta to a tafiyan da kuke dinnan kuwa dabbobin daji za su yi ta mamayan ku wato abin ya faru abin ya faru fakalatul wahshu wat tayru was saydu takshahu fi rihalihim kana zaune sai barewa ta zo mai ta dan kwanta ma a jikinka mu ya taho yana wasa da hannunka da kake neman shi kuma sai gashi ya kawo kanshi tsuntsu kaga ya zo ya sauka a gaban ka. kana tafiya ma ya ki gudu jarabawa ne kawai Allah yake wa sahabban annabi Muhammad eh, ya ce la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as sayyi Allah zai muku jarabawa ya ku sahabban annabi Muhammad jarabawan da za a muku dinnan da dan wani abin da ya shafi farauta ba duka hukuncin farauta ba kaga kenan jarabawar Allah ba ta zuwa gaba daya ba ta mamaye rayuwarka gaba dayanta sai dai Allah ya jarabce ka ta wani dan sashi kadan shi yasa Allah madaukaki ya ce bi shay'in min as-sayd la kullahu ba dukkan sa ba bi shay'in min as-sayd wato lam ya umma kullahu Allah bai game farautar gaba ɗayanta ba illa dai zai yi jarabawa ne da ɗan wani hukunci da ya shafi farauta me yasa Allah zai muku wannan jarabawa ya alama Allah man kafu bil ghaib saboda Allah ya bayyana waɗanda suke tsoronsa na gaskiya a ɓoye saboda Allah ya bayyana waɗanda suke tsoronsa da gaske a ɓoye idan aka ce a ɓoye yana ɗaukan ma'ana kashe biyu suna tsoron Allah da yake ɓoye ko kuma suna tsoron Allah idan sun ɓuya kowane ya dace domin mai ƙarfin imani shi yake tsoron Allah a koda yaushe ko da yana cikin jama'a ko kuma ya fake a gaban eh, idanunsu haka kuma mai ƙarfin imani shi ne wanda yake tuna cewa Allah yana ganin sa ko da yake shi baya ganin shi wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka Allah zai muku jarabawa in ka duba tafsirin al-Imam al baghawi ma'alim at-tanzil al-Imam al-Husayn bin Mas'ud al baghawi yace fa'idatul balwa ta yi wuka ce me yasa za a yi jarabawa na'am ko a yanzu idan aka ce za a yi jarabawa kai ka san amfaninsa saboda a gane mai biyayya da mai laifi fa'idatul balwa izharul muti'i min min al a gane mai biyayya ga Allah da kuma mai saba ma Allah rayuwar nan gaba ɗayan ta jarabawa ce gare mu haka Allah madaukake faɗa mana cikin alqur'ani allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala me yasa aka halicci rayuwa aka halicci mutuwa saboda jarrabawa wa yafi kyawun aiki rayuwar duniya gaba ɗayanta jarabawa ce wallahi saboda haka za ka ga kai Allah ya yi ka namiji me yasa bai yi ka mace ba jarabawa ne wata kuma Allah ya yi ka mace me yasa bai yi ta namiji ba jarabawa ne wani Allah ya yi shi dogo wani kuma gajere me yasa kai Allah ya yi ka gajere wancan Allah ya yi shi dogo jarabawa ce wani Allah ya yi shi da jiki wani kuma ya yi shi kumama jarabawa ce wani Allah madaukaki ya halicce shi bakar fata wani ba farar fata wani kyakkyawa wani mummuna wani yana da basira wani dolo ne wani yana da karfi wani baya da karfi wani yana da hikima wani yana da wadata wani yana da lafiya wani talauci duk waɗannan jarabawa ne shine abin da Allah ya faɗa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda ka rayuwar gaba ɗayan ta jarabawa ne sannan bayan rayuwar jarabawa ce in ka karɓi addini ko addinin ma Allah ba zai barka ba sai ya maka jarabawa shi yasa Allah ya yi wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jarabawa akwai magana da Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala yayi akan tafsirin wannan aya yayi magana a sa guda uku da majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal na 1979 da fatawa nurun ala darbi mujallar na 23 shafi na 14 wannan malami ya ce wallahu ta'ala kad yabtali al-insanu bi asbabil ma'siya Allah yakan jaraba dan adam ya sawwake masa hanya saba mishi jarabawan da za a maka kenan jarabawa ce Allah ya sawwake maka hanyar sabo me yasa Allah ke wa dan adam irin wannan jarabawa ليعلم subhanahu wa ta'ala كان عبدا لله ومن wa عبدا لهوى saboda Allah ya bambanta wanda ke bautansa da wanda ke bautan son son ransa domin idan kana bautan son ranka idan Allah ya sauwake maka hanyar saba mishi sai ka saba mara idan mutum yana bautan son ransa amma idan Allah kake bauta to ko da Allah ya sauwake maka hanyar saba mishi ba za ka saba mishi ba shi ne za ka yi misali da abin da ya faru zamanin da domin ba wai sahabban annabi ne Allah ya fara jaraba su ba banu isra'ila Allah ya musu jarabawa ala tara ila ashabi sabt min al-yahud yahudawa haisu harrama Allah alaihim an yasqadu al-hitan fi yawm as-sabt Allah ya ce kada ku yi kamun kifi a ranar asabar ran don ba su yi kamun kifi ba a ranar asabar Allah ba shi da wata riba Allah ya sa mun gane amma me yasa ya hana kamun kifi ranar asabar saboda ya gani shin za su masa biyayya ko ko ba za su yi ba فابتلاهم fa kanat al-hitan ta'ti yawm as-sabt bi kasra azima. saboda haka idan asabar ta zo kifaye har tsalle suke suna faɗawa gefen titi ji abin da kake zuwa da koma da kyar za ka wuni ka kama biyu uku gashi yanzu ya fito a kan titi kana wucewa sai ka ture gashi nan da kansa ya kawo kanshi wannan jarabawa ce shin ka saba ma Allah ko ko a'a ka yi wa Allah biyayya fi gairi yau musabti taktafi idan aka ce maka asabar ta wuce to da kyar ka samu kifi sai ka wuni kana samun kifi yana lahadi litinin talata laraba har a zagayo amma asabar na zuwa kifaye za su yi ta fitowa shi kuma Allah ya ce ranar asabar kar a kama kifi kuma kifi bai samuwa da sauki sai ranar asabar fatala alaihim al'amadu kai an ɗauki wata biyu uku anya waɗannan kifaye akwai reni fa hmm? akwai reni fa kaifa nuharrimu anfusana hadhihi litan shike sai mu kyale kifaye su dinga hitowa kan titi in mun neme su mu kasa kamawa to ai Allah ya hana ya ce to ai dan adam ba abin amfaninsa shine hankali ai shine bambancin ka da dabba ku je ku yi tunani mana akwai an ba cikin fakkar wa qaddaru wa da ma aikin kafiri ke yana ganin da hankalinsa da basirarsa zai iya bikin ɗin Allah wallahi tunanin kafiri kenan kullum akwai dabarar da zai yi ya gagari Allah saboda haka suka yi ta tunani bayan sun yi tunani sai aka ce to ga dabara a yi tsarin da in dai kifi ya fito tun da raini ne ya faɗo gari da asabar to a yi tsarin da ba zai koma ba ai ba mu muka biyo shi ba shi ya fito da kansa yanzu idan Allah ma ya ce ai mun kama kifi ai ba mu kama ba kifi da kansa ya shigo gari kuma shi kenan muka hana shi komawa kaga mun hana shi komawa ne kaga dabara suka yi ko wannan shi da ake kira alhila wanda ba karamin laifi ba ne. Allah ya haramta abu sannan ka shirya dabarar da zaka halatta fa aqaddamu ala hadha al-fi'l alladhi huwa hila ala maharimillah kwatsam sai gashi Allah ya maida da su birai shine Allah ya bada labari a suratul a'raf aya ta 163 zuwa 166 was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhu yawm sabtihim shurra'a kaji abinda Allah ya faɗa ranar asabar kifaye na zuwa musu ranar asabar kifaye suna zuwa musu ta'tihim hitanuhum yawm sabtihim shurra'a ba sai sun je kama kifin ba kifin da kansa zai zo zai shigo gari wa yau la yazbituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba ko kifin baya zuwa sai Allah madaukake ce kazalika nabluhum su ma haka muka musu jarabawa haka muka musu jarabawa bima kadu yafsuquna ko da Allah ya ce masa habban annabi la nabdu wannakum za mu ku jarabawa ai ba da su aka fara ba an taba yin jarabawa ga banu Isra'ila wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida saboda haka mutane sun rabu kashi uku a garin kashi guda sun ce sufan allon barafe sun yi kamun kifin nan kashi guda suka ce to mu dai da Allah ya hana babu ruwanmu mun kama bakin mu mun shiru ba za mu yi ba kashi guda suka ce to mu za mu yi wa'azi gare ku waɗancan suke cewa dan me kuke wa mutumin da kuke wanda kun tabbata Allah zai halaka shi Allah ya hana wannan abun sun ki kun san Allah zai halaka su dan me ma za ku yi musu wa'azi qalu ma'dhiratan ila rabbikum abin da ya sa za su wa'azi saboda mu kaɗa hanzari domin idan aka tashi a lahira duk wanda ke da ilimi bai yi wa'azi ba yana da laifi to mu muna da ilimi mun san Allah ya hana dole ne mu yi wa'azi gare su sannan wala Allah ya takuna tayiwu su kiyaye dokokin Allah masu ji tsoron Allah su daina abin da suke yi dinda falamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' tunda sun ki barin abin da suke aikatawa sai muka tseratar da waɗanda ke wa'azin masu hana a saba ma Allah su ne aka tseratar da su wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is wannan nau'in azaba ba fai Allah ke magana sa ba a cikin alkur'ani bi azabin ba'is ya'ani shadid lima kanu yasukuna Allah ya kama su da azaba mai tsanani saboda fasikanci da suka yi wannan shine dalilin da yasa Allah ya mayar da mutanen garin suka zama birai saboda za su yi ma Allah dabara falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in haka suratul bakara aya ta 65 wa laqad alimtum alladhina atadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in kuma Allah bai bar magana ba sai da yace faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin mun sanya labarin waɗannan mutane ya zama abin misali shine annakam ya zama abin misali ga waɗanda suka yi rayuwa da su su ne ma bayyana ya daiha waɗanda suka yi rayuwa da mutanen sun ga abin mamaki gare guda mutane sun koma birai kaga duk mutumin da ke da rai a wannan zamani zai yi ƙoƙarin zuwa garin don ya gane ma idanunsa shi sa Allah ya ce ya sa mutanen garin sun zama abin misali gani ga wani shine Allah faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha lima bayna yadayha me ake nufi da lima bayna yadayha liman habara ma'ahu liman habara ma'ahu wadanda ke da rai a wannan zamani waɗannan mutane rayuwarsu ta zama abin ishara gare su sannan wa ma khalfahum wa ma khalfaha da kuma waɗanda za su zo baya kaga mu na baya ga labarin Allah ya sa a cikin alqur'ani muna karantawa ko da yaushe muna ji saboda haka ibn al-usaymin yake cewa fanzur kaifa yasara Allah lahum al-asab asbab ka duba yanda Allah ya sawwake musu sababi sababi sababi na saba mishi shine abin da ake cewa Allah yakan sawwake sababin saba mishi wato ma'ana Allah yana iya sauwake maka hanyar zunubi ga tanan a sauki ya sauwake maka ne don me saboda jarabawa gare ka yana iya sauwake maka hanyar saba mishi kifaye ba sa fitowa sai ranar asabar kuma asabar aka ce kar a yi kifi kaga Allah ya sauwake musu hanyar saba mishi ga kifi ya shigo kana kamawa ka saba ma Allah kana kama kifi ka saba ma Allah kaifa yasara Allahu lahum hadhihi al-hitar fi yawmin allazi muni'u min saydiha walakin wal iyaz billah lam yasbiru faqamu bi hadhihi al-hila ala maharimillah basu iya hakuri ba suka shirya dabara yanda za su saba ma Allah to in ka dawo ga tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, su ma haka Allah madaukake musu jarabawa amma cikin ikon Allah babban abin farin ciki radiyallahu anhum ajma'in sahabban manzon Allah sun ci wannan jarabawa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ci wannan jarabawan da Allah ya musu wallahi babu mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya faɗi wannan jarabawa cikin mutane dubu da ɗari hudun nan tunda Allah ma ya gaya musu wannakum ga mazo tare da su za mu muku jarabawa bi shay'in min as-sayd la wannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum Allah zai muku jarabawa da dabban farauta hannuwanku za su iya isa gare su wa rimahukum mashin kuma zai iya isa gare gare su domin abubuwa guda biyun nan suke da wahalar farauta in ji al-Imam Malik Allah ya ji kansa al'imamu malik yana cewa tunda kaga Allah ya bada misali da hannu da mashi farautar da tafi wahala kenan a ce ka shiga daji zaka je farauta da hannu ba sanda ba ba da hannu zaka kama dabba ai ka san aiki ya samu mutum tsuntsu ne zaka kama da hannu ko ɗera ko kuwa to ba dabban da zaka iya kamawa da hannu babu saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa ya sauwake musu iya kama dabban farauta da hannu ɗin saboda jarabawa ce gare su amma in ba a dalilin jarabawa ba mutum ba zai iya kama dabban farauta da hannunsa ba haka kuma kama dabban farauta da mashi yana da wahala yana da wahalan gaske dama dama kifi a fari da baka kenan ko amma da mashi ka harba ka samu dabban farauta abu ne wanda yana bukatan kwari gwani sosai to amma Allah madaukaki ya ce wannan duk mai sauki ne saboda jarabawan da Allah zai musu kanat suyudul adi at-ta'ira fi mutanawil aydihim tsuntsaye na zuwa kusa da su yumsikuna as-sayda bil yadi da hannu zaka kama tsuntsu wa yumsikuna as-sayda al-adi bil yadi wa yanaluna as-sayda at-ta'ir bir rimah komai gudun tsuntsu in ka jefe shi da mashi Allah zai baka damar kama shi fa yasulu alaihim jiddan walakinnahum radiyallahu anhum khafu Allah sun ji tsoron Allah falam yaqdimu ala akhdhi shay'in min as-suyud don haka ba su tinkari wani abu daga cikin dabbobin nan sun kama kodai ba saboda haka ibn al-usaymin yace haka za yajibu ala al-mari haka yake zama wajibi ga musulmi idza hayya Allahu lahu asbabul fi'l al-muharram idan Allah ya sauwake maka hanyar saba mishi me ya kamata ka yi an yattaki Allah azza wa jalla ka kiyaye Allah wa Allah يقدم على هذا الفعل المحرم وأن يعلم أن تيسير الله له أسبابه من باب الابتلاء والامتحان duk sa'ilin da aikin zunubi ya zama abu mai sauki gare ka to kai tunanin cewa jarabawa ce gare ka jarabawa ce fa innal aqibata lil muttaqin a cikin tafsirin waɗannan ayoyi yana bayanin fa'idoji da ake samu game da ita wannan aya fa'ida ta farko ita ce darajar sahabban manzon Allah darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuzkar an wahidin minhum annahu akhadha saydan wahida babu hadisin da zaka gani a tarihi babu labarin da zaka samu guda daya wanda yace wani sahabi ya saba ma wannan aya babu shi sahabban manzon Allah sun tsare abinda Allah ya yi magana kai don haka wannan wata daraja ce ga sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka haka ne tunda Allah ne ya faɗa la yabluwannakumullah Allah zai muku jarabawa tunda ya ce zai jaraba ka san yayi kenan ko la yabluwannakumullah bi shay'in min as-sayd lalle Allah zai muku jarabawa da dan wani abu na farauta kaga kenan tabbas Allah yayi to amma ya aka yi ba a samu labarin ko da mutum ɗaya ne wanda ya saba ma wannan ayan ba saboda dukkansu sun ji tsoron Allah saboda haka wannan daraja ce ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu wannan yana tabbatar mana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah yana yaba mishi Allah yana yaba mishi liya'lama man yakhafuhu bil ghaibi liya'lama Allah man yakhafuhu bil ghaibi domin Allah ya san wanda ke tsoronsa a ɓoye yake tsoron Allah a ɓoye na ɗaya ya kafa rabbahu ma a gaibatihi tabaraka ta'ala kana jin tsoron Allah duk da cewa baka ganin Allah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka lam yara rabbahu lakinnahu arafahu bi ayatihi baka taba ganin Allah ba amma ka san akwai shi saboda sa suna nan da yawa to kana tsoron Allah baka ganin shi wannan shine ma'ana ta farko na biyu bi gaibihi anin nasi lokacin da baka cikin mutane kana tsoron Allah domin wani mutumin wani mutumin yana tsoron Allah ne a gaban mutane amma idan ya buya babu mai ganinsa to sai ya saba ma Allah saboda saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake yabon mutumin da ke tsoron sa a bayan idon mutane innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda ke tsoron mahaliccinsu alhali sun buya lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da wata gafara ta Allah suna da wani lada babba kaga Allah yana yabon mutumin da yake tsoronsa alhali bai gane shi wannan shine muhimmancin imani don haka akwai babban fa'ida game da ita wannan aya ita ce wato dan adam kullum ya rika farkar da ransa ya rika yi wa kansa faɗa kaswa ya rika yi wa kansa faɗakaswa Allah subhanahu wata'ala ya kan yi jarabawa ga mutum dole ne ka sani duk wanda ke da imani Allah ba zai bashi haka ba sai ya jarabta shi za a maka jarabawa za a sauwake maka hanyoyin sabo ka samu kanka a wani yanayi wanda gashi za ka iya yin zina babu wanda zai ganka asirinka ba zai tuni ba har abada wannan yanayi ya samu to amma me zai hana ka me zai hana ka wannan zina tsoron Allah ka samu kanka a yanayi wanda za ka iya sata babu wanda zai bankaɗo sirrinka har abada Allah yana iya sauwake maka wannan ga damar kai sata kuma babu wanda zai gane asirinka to karka ɗauka wai dabara ka ce la Allah ne ya maka dan ya jarraba imaninka sannan akwai karin magana da malamai ke yi man taraka shay'an lillahi awwabahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya canza mar da wanda ya fi shi wannan ka'ida ne wato zai maka jarabawa ya gani zaka ci ko ba zaka ci ba idan ka ci wannan jarabawa to sai ya canza maka da abinda ka hana ranka saba ma Allah akan shi sai ya canza ma da wanda ya fi shi alheri wannan karin magana uh, akwai hadisi ma da ke da rauni a kai yana silsilatu ba'ifa mujallar na farko shafi na 62 da littafin al-imam sakhawi dalibin al-hafiz ibn hajar al-asqalani al-maqasid al-hasana hadisi na 1048 babu shakka malamai suna daukan karin magana nan a matsayin ka'ida duk wanda ya bar wani abu don Allah to Allah sai ya canza mar da wanda ya fi shi alheri wannan kamar ka'ida ce ta rayuwa babu shakka man taraka shay'an lillah awwabahu Allahu khairan minhu ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana mai tsawo akan wannan karin eh, ka'ida ya bada misalai da dama a littafi cewa duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya canza mar da wanda ya fi shi ya bada misali akai kuma Allah sai ya maka jarabawa zai ma jarabawa ta zina ya maka jarabawa ta sata ya maka jarabawa ta hanyoyin sabo da yawa misali a nan shine labarin da ya zo a cikin siyaru a alamin nubala siyaru a alamin nubala littafin al'imamu zahabi littafin tarihi yana mujallar na shafin biyu da goma sha shida. abdullahi bin dinar abdullahi bin dinar tabi'i ne ya ba da labarin cewa ya fita tare da abdullahi bin umar za su tafi makka abdullahi bin umar ko sahabin manzon allah ne abdullahi bin umar zai tafi makka zai tafi aikin umura, ko zai tafi aikin hajji. da shi da almajiransa suna cikin tafiya kasan tafiya a zamanin da kuwa ba jirgi ba ne ko mota A kan dabbobi ne a kan rakumi ko sauransu to saboda haka ana cikin tafiya rasuna dare ya yi. gari eh, almuru ya yi. saboda haka za a nemi wuri a yi sansani a kwana washe gari a ci gaba da tafiya haka matafiyan zamanin da suke yi rasuna, abdullahi bin dinar fan hadara alaina ra'i min jabali mun yi sansani zamu zamu huta kenan sai ga wani mai kiwon awakai ya gangaro daga kan dutse da awakai jewa shi ma sai taho ta wurin da sahabban manzon Allah sahabi manzon Allah yake shi da almajiransa Abdullah bin Umar ya ce masa a mai kiwo ne ko sai shi ya ce kware ko mai kiwo ne sai Abdullah bin Umar ya ce bi in shatan min al-ghanami ka sai da min akuya ɗaya daga cikin garkin nan akuya guda kaga in an sayar musu za su yanka su ci a wannan dare kala sai mai kiwon ya ce in ni mamlukun ni bawa ne in ji mai kiwon ni bawa ne sannan dabbobin na mai gidana ne wanda ya mallake ni shi ya mallaki dabbobin nan kala sai abdullahi bin umar ya ce kulli sayyidika akal hazi ba in ka koma gida ka ce kura ta cinye daya ina ne ya za a yi mai gidanka ya gane in ji abdullahi bin umar abdullahi bin umar ko sahabin manzon Allah ne yake tambayan wannan mai kiwon yace ka ce kura ta cinye guda ya za a yi sani in ka koma ka haɗa mai haka kala sai mai kiwon ya ce fa aina Allahu azza wa jalla in ji mai kiwon shi bai ma san sahabi ba ne ya ce ka ce in koma in ce mai gidana kura ta cinye guda to ina Allah mugwayi da ɗaukaka kuma abdullahi bin umar sai fashe da kuka saboda jin daɗi Allah ya saka imani a zuciyar bawa a dokan daji ka lura da kyau yana daji kuma bawa ne kuma ga dabbobi masu yawa a gabansa bawa ne in ba tsoron Allah ba da ya gudu ka tura bawa kiwo Allah ya sa mun gane kaga kenan in ya samu wani hanya a dajin sai ya gudu bai gudun ba ka haɗa shi da dabbobi masu yawa dabbobin nan ya ki cin guda ɗaya saboda ne saboda tsoron Allah wannan tunani yasa Abdullah bin Umar yake ta kuka yana kuka yana maimaita abin da wannan bawan ya faɗa fa aina Allah azza wa jalla fa aina Allah azza wa jalla inji Abdullah bin Umar yace ji fa cewa yake ina Allah ina Allah wato yana sha'awar imanin wannan bawa gari na wayewa sai ya ce ku tsaya ba za mu ci gaba tafiya ba sai ya koma gari na kusa ya yi tambaya aka ce marga mai dabbobin shi ya mallaki wannan bawa sai ce don Allah kana da wani bawa wanda jiya na haɗu da shi mun ɗan tattauna da shi kuma dai sha'awar mallakansa aka sayar min da shi ma sai ce nawa ka saya suka yi tsada ya biya shi shi nan ya sai damar da ya sai dame shi shi ke da sai abdullahi bin umar ya ce a nemo shi aka nemo shi ya zo yace to kaga mun yi ciniki da mai gidanka ya sai da min kai yace to shi kenan alhamdulillah sai ce kuma ni na yanta ka kaji ce ni na yanta ka sannan ya ce zo mu tafi kasuwa suka je kasuwan dabbobi ya hada mar garken da ya kai adadin yawan najiya sannan sai ya ce da kai da dabbobin ku tafi gaba ɗayan ku mallakan ka ne kaga ya sai dabbobin ya masa kyauta sannan kuma ya yanta shi saboda me shine ibnu al-qayyim jawziya ya ce ka duba anan fanzur kaifa kaffa an shatin a dokan daji ne Allah ya mar jarabawa ya sawwake mar hanyar saba mishi an nemi ya sai da akuya ɗaya tak ya ce to ina Allah in ya sai da akuya ɗaya da Allah ya tashi saka mar sai ya bashi yanci ya kuma bashi garke don haka yasa duk wanda ya bar wani abu don Allah to sai Allah ya ya canza mar da mafi alkhairi ya bada misali da annabi yusuf alaihi salam wanda shine misali mafi girma yassara Allah lahu asbab al tasira la nadira lahu malamai na cewa babu mutumin da aka sauwake mara hanyar saba ma Allah irin annabi yusuf alaihi salam saboda haka yasa labarinsa ya zama mu'jiza ya zama abin mamaki ya zama yana da muhimmanci wanda Allah madaukake ya sa a cikin alkur'ani kaga dai bawa ne bawa ne na babban mutum wa kana lahu imra'a yura annaha min ajmalin nisa matar wannan babban mutumin tana da kyau wanda malamai ke cewa a duniya a lokacin ana ganin tana cikin mata mafi kyau matar babban mutum ce eh, ga ta kyakkyawa a'jabaha yusufun wa habbathu hubban shadida yazo matan nan tana son annabi yusuf son mai tsanani har soyayyar annabi Yusuf ya ratsa zuciyarta ta kasa yin haƙuri ana nan tana tsara yadda za ta yi daga cewa annabi Yusuf alaihi salam ya yi zina da ita yana ta uhu ila ila fi'il fahisha tsara hanyar da annabi Yusuf zai yi zina da ita take yau da gobe har dai aka samu wata rana shine Allah yake bada labarin irin tsarin da ta yi gallaqatil abwab wannan kalma ta galla gallaqatil abwab kai la'akari da ita kaga ba a ce ta kulle kofa ɗaya ba al abwab kofofi wato inda ma ta tsare annabi Yusuf ba ɗaki guda bane wato gida ne uh, wanda ke da zurfi ɗaki ne cikin wani ɗaki a cikin wani ɗaki cikin wani ɗaki domin aka ce al abwab jam'u ne ba ce galla gallaqatil baba kofa ɗaya kenan ko ba ce ɗaki mai kofa ɗaya gallakat babai ka kulla kofofi biyu wannan da sauki gallakatil abuwa kofofi ta dinga kullewa kaga kofofi suna da yawa wala sai inda ha adun sannan babu kowa ta nemi yayi zina da ita ikiyar da a irin wannan yanayi bayan haka ta tara matan gari kaga kenan bala'in ya dada karuwa da mace guda ke man zina da shi yanzu ba ma mace guda bane gari ne suna bukatar zina da shi take gaya musu cewa wala in lam yaf'al ma amuruhu lalle in bai yi abin da nake umurtansa ba la yusjananna wala yakuna min as-sagirin sai an tsare shi sai ya zama cikin makaskanta tana gaya wa mata shine annabi yusuf shi ko a wannan lokaci ba magana sha'awar zinan yake ba shi addu'a ma yake rabbi as a ahabbu ilayya ni a tura ni fursuna yafi min mimma yakuna ni ilayhi ga mutum fake roƙon Allah ka kai ni fursuna kaji bayin Allah na ƙware. ya Allah fursu da nake so ka kai shi na fi so domin idan ban shiga fursuna ba waɗannan mata shi ta yake cewa wa illa ta tasrif aini kai da hunna asbu ilaihinna wa akum min aljahilina in baka kawar da wato makircin da waɗannan mata suke ƙulla min ba ƙarshen ta za a waye gari in karkata musu in na karkata musu ko na zama cikin jahilai فاستجاب له ربه الله يا أمسى مرأة الدؤنسى فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم kaga kenan aka tura annabi Yusuf alaihi salam ga fursuna wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da misali da mutumin da ya samu siffofi guda bakwai na waɗanda ke shiga inuwar aljanna shine annabi Yusuf alaihi salam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه سيأتي ورجل دعته امرأة متمن دم تتكراشي يزن ديتا ذات منصب إتوى النماتا قامت أي وجمال قاكو قامت أي قاكو بازنا كريبتي faƙala sai yace inni a kafullaha ina tsoron Allah sai Allah ya ce shiga inuwan al'arshi na a ranar tashin kiyama wanda ya gwada cewar Allah yana jarabawa ga mutane yana jarabawa ga mutane ka'ida ce saboda haka dole ne Allah zai mana jarabawa ta hanyar kasuwancinmu zaman to Allah ya maka wata dabarar da za ka iya samun haram ta hanyar kasuwarka babu wanda ya gane sai Allah to wannan karka dauka wai tsira ce ba bala'i ne duk sa'ilin da kaga wata hanyar sako saba ma Allah ta zo da sauki jarabawa ce a ofis ɗinka Allah zai maka jarabawa to duk sa'ilin da Allah ya maka ya sauwake maka hanyar jarabawa to abin da za yi ƙoƙari shine ne ka fi ƙarfin zuciyarka ka daure ka ci wannan jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ka yi ƙoƙari wannan shi ne hikimar jarabawan da Allah ke mana na'am sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan يحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينظر ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام kaga Allah ya gaya masa habban annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa zai musu jarabawa da farauta to sannan sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harami idan aka ce wa antum hurum kuna cikin harami ko riga kun shiga harami na umra ko kuma kun shiga harami na aikin haji idan dai ka shiga ihram idan ka shiga ihram to karka karka yi farauta haka kuma idan ka shiga harami na makka harami hududul haram nan ma ba a son yin farauta Allah ya hada wannan babu shakka abu ne wanda malaman suna sun yi ittifaki a kai ittafaqu ala anna al-murad bi sayd ma yajuzu akluhu lil halal min al-haywan al-wahshi dabbobi waɗanda aka halatta yin farautar su da zaran ka shiga harami to wannan harami da ka shiga na umura ko na aikin haji an hana ka farauta me yasa Allah kan yi irin wannan wannan hikima ce tashi ba kowace ba kowane hukunci ne Allah ya bayyana hikimarsa ba ba kowane hukunci ne Allah ya bayyana hikimarsa ba game da umra da aikin haji wanda ya shiga harami akwai abubuwan da aka hana shi wanda ya shiga harami ba zai yi aski ba ba zai yanke farce ba ba za a kulla aure da shi ba ba zai kulla ma wani aure ba ba zai rufe kansa ba waɗannan dokoki ne da Allah madaukake shar'antawa wanda ya shiga umra ko aikin haji ihram wanda ya shiga ihram me hikimar haka na'am Allah bai bayyana hikimarsa ba Allah bai bayyana hikimarsa ba ba kowane abu ne Allah ke bayyana hikimarsa ba to haka Allah subhanahu Ta'ala ya hana yin farauta idan an shiga harin ya hana yin farauta shi yasa ya ce wa antum hurum ittifaqan in ka duba littafin akwai kitabul ijma'i na Ibn hazmi shafi na 44 maratibul ijma littafin ibnu hazmi al-andalusi da asharhul kabir na ibnu kudama mujallad fi shafin 249 haka kashaful qida zaka samu abin da ake nufi a nan shine dabban farauta amma dabban da ta zama tana cutarwa wannan babu laifi don ka kashe ta la taqtulu wa idan dabban mai cutarwa ne kamar misali kana cikin harami sai maciji ya taso sai ka kashe shi a babu laifi kana cikin harami kana iya kashe kunama ka kashe maciji waɗannan duka dama shari'a ta halarta kisan su saboda akwai hadisai waɗanda ke bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam dabbobi da suke cutarwa ba laifi bane don an kashe su ana cikin ihram har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da al-ghurab wal hida'a wal aqrab wal fa'ra wal kalb al aqur kamar ɗera kamar mahaukacin kare kamar kunama kamar shirwa da sauransu waɗanda duk ka don ka kashe su baka yi laifi ba amma idan dabban farauta ko da aka ce la taqtulu sayda kada ku kashe dabban farauta a dabban farauta me ake nufi da dabban farauta dabban da aka halatta muku ku yi farautanta dabban da an halatta maka yin farautanta to haramun ne ka kashe wannan dabba alhali kana cikin harami kaga kenan ana magana ne akan dabban farauta wanda shine abin da malaman suna suka yi ittifaki kai. in ka duba abuwa, bayan na tafsirin Muhammadu Amin Shantiti fassarar wannan aya mujallar mujallal bi shafin 131 wace dabba ce aka hana mutum ya kashe idan ya shiga harami ita ce dabban farauta la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe dabbobin farauta alhali kuna cikin harami alhali kuna cikin harami wannan kalma sai ta samu fassara uku kuna cikin harami ku din kuka shiga harami ko kuwa kun shigo hududul haram na makka ko kuwa kana da harami ko ka shigo hududul haram saboda abubuwa guda uku ne abubuwa guda uku ne mutumin da ya tafi umara ko aikin haji yana shiga ihram shigansa ihram ba shar'i bane ya zama ya iso ainihin harami akwai wurin da ake kiransa harami ina da ake kiransa harami shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara daga wuri kaza zuwa cikin maka harami kamar misali idan mutum ya bar madina idan ya taho abyaru ali shine zulhulaifa nan ne ainihin farkon harami nan ne farkon harami fa ai ba ka'ida bane ya zama sai ka zo harami zaka shiga ihram mutum yana iya wanka a garin madina yana iya wanka a cikin madina umara ko aikin haji yi wanka ya sa haraminsa sannan sai ya taho miƙaƙi kafin ya kulla niyya to idan eh, wannan aya sai zama malamai sun mata fassara kashi uku idan ana nufin wa antum hurum kada ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harami to kaga kenan in ma kayi wanka daga cikin madina in dai ka saka harami ko da baka iso ga miƙati ba farauta haramun ne gare ka wannan fassara guda kenan idan ka fassara ayan da cewa kada ku kashe dabban farauta idan kun shiga haramin makka kaga wa antum eh, wa antum hurumun alhali kuna cikin harami kaga kenan kun taho hududul eh, haram idan an ce hududul haram sai ka iso miƙaci lokacin nan ne in kayi farauta kake zama yi laifi don haka idan mutum ya ɗauki wannan fassara abinda Allah yake nufi da cewa in kun shiga harami na makka to ko da ka sa kayan harami ne a cikin garin madina don ka kashe dabban farauta ba laifi ne gare ka ba saboda me baka riga ka shiga haramin makka ba baka iso ga miƙaci ba kaga an samu fasara biyu fasara na uku shine sai ka sa harami sai ka shiga haramin makka sannan in ka yi farauta kake yin laifi sai ka sa harami kuma ka shiga haramin makka sannan in ka kashe dabbobin farauta kake laifi don haka inda za a zo miƙaci inda za a zo miƙaci ya zama kai baka sa harami ba kai baka sa harami ba sai kai ka kashe dabban farauta ba kai laifi ba saboda me duk da cewa ka iso haramin makka amma baka sa harami ba saboda haka sai abubuwa biyu din sun haɗu kafin a ce an yi laifi a ya zama malamai fahimta su ta zo kashe uku akan haka amma akasari suna cewa innal murad bil hurumi man talabbasa bil ihram abinda Allah yake nufi da cewa wanda ya shiga harami shine wanda ya sa kayan harami don haka idan ka ɗauki wannan fassara na akasar malaman sunna daga madina in kai wanka sai ka sa harami daga madina kai wanka ka sa harami shikenan sai ka ɗauki danko sai ka harbi wani tsuntsu ba shakka kayi laifi saboda ka riga ka shiga harami duk da cewa baka shigo baka shiga hududul hududul harami ba baka zo ainihin iyakan harami na makka ba baka zo miƙati ba amma dai ka sa kayan harami saboda haka ba daidai bane kai farauta wanda ka duba tafsirin zadul masir na ibnu jauzi mujallal na biyu shafin ɗari hudu da ashirin da biyu da ma'alimu tanzil tafsirin al'imamu bagawi mujallal na uku shafin tis'in da shida ruhul ma'ani tafsirin al al'adusi mujallal na bakwai shafin ashirin da uku da littafin al-bahr al-muhit na usul littafin al-imamu zarkashi mujallal na biyu shafin ɗari biyu da tamanin da hudu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutumin da ya shiga harin ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda kada ku kashe dabban farauta wa antum hurumun alhali kuna cikin harami kada ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harami wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabban farauta daga cikin ku da gangan to kaga Allah madaukaki ya nuna kenan idan da kuskure ne ba laifi ko tunda ya ce da gangan Farrakallahu Allah azza wa jalla baina fi'l al-amd akwai abin da mutum zai aikata akan kuskure duk abin da kai akan kuskure ko menene a musulunci ba a kama ka da laifi ko menene laysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum inji Allah subhanahu wa ta'ala a suratul ahzab babu laifi akan ku abinda kuka yi kuskure a cikin sa amma abin da kuka yi da gangan shi ne laifi yake hawa kanku wannan ta sashen dokan Allah kenan amma abin da ya shafi shari'a kuskure yana zama laifi kamar ta wajen kisa shi yasa ake cewa sai ka kai kafara in ka kashe mutum a halin kuskure amma ta wajen dokokin Allah wanda ya taka dokar Allah a halin kuskure ba a cewa ya laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum laifin yana zuwa ne saboda abin da mutum ya yi shi da gangan saboda haka malamai galibi suna cewa wanda ya kashe dabban farauta a halin kuskure ba yi da laifi wannan tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi bin abbas zuwa ga tabi'ai sa'id ibn jubair al-imam tawus ata ibn abi rabah da sauransu in ka zo fathul bari mujallal na hudu shafi na 26 da littafin ibn hazm al-muhalla mujallal na biyar shafi na 234 kitabul majmu littafin al-mughni na ibn qudama wanda waɗannan littafai sun yi magana akan cewa mutumin da ya kashe wata dabba a halin kuskure yana cikin umura yana cikin haramin umura ko kuma na aikin haji ba laifi bane me dalili saboda abinda Allah ya faɗa cikin ayan nan wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe dabban farauta daga cikin ku da gangan to idan kai aka kuskure kai fa baka da wani laifi baka da wani laifi shine abinda malamai suka tafi akai mafi yawan malaman sunna babu laifi ga wanda ya kuskure sai Allah madaukake ya ce fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami idan mutum yayi kashe dabban farauta da gangan yana cikin harami to zai biya sakamako kwatankwacin irin dabban da ya kashe amma minan na'ami za a dubi girman wannan dabba da ya kashe a kwatanta da wata dabba daga cikin dabbobin ni'ima idan aka ce minan na'ami ana nufin dabbobin ni'ima su ne dabbobin gida idan mutum ya kashe wata dabba a daji in tsuntsu ne sai a kwatanta da wata kaza daga gida girman tsuntsun da wani kaza za a kwatanta sai a ce to kazar da ta kai girman wannan nawa kuɗinta. idan aka ce ga yawan kuɗinta, to kaga zai sai wannan kaza ya sadaka da ita idan kuma dabba ce misali minan na'ami ya kashe kamar a ce gada ko sai a dubi cikin awakai na gida girman akuyan daji da ya kashe a duba da girman akuyan gida sai a kwatanta girmanta sai ya sayi wannan eh, akuya na gida sai ya bada sadaka shine abinda Allah madaukake ke nufi da cewa fa jazaa'u mislu ma qatala minan na'am ya hakumu bihi zawa adlin minkum mutane biyu masu adalci daga cikin ku su za su yi hukunci akai shikenan ba sai an tafi gaban sarkin gari ba in kana da wani abokinka mutum ne mai adalci shikenan yana iya zuwa Eh, dubi dabban da ka kashe girmanta a samu mutane biyu waɗanda za su ce to wannan girman dabban ya kai a ce an sai rago ɗan shekara ɗaya ko biyu wanda za su auna da ainihin wancan dabba da ka kashe da kuma wata dabba na gida wannan dabba na gida ita ce za ka ba da. ya za ka yi da ita shine Allah ya ce hadiyal baligal ka'aba Hada ya ce da za a isar da ita ga ka'aba hadaya da za a isar da ita ga Ka'aba ba wai Ka'aban ka kai wa hadayan ba la ba wai Ka'aban ana kai wa ainihin akuyar da aka biya a matsayin tara na dabban da kai farauta ita wannan akuya ba wai ana kai ta ɗakin Ka'aba ba ne abinda ake nufi shine alharamu kulluhu domin Allah madaukaki ya faɗa cewa summa mahilluha ila albaytil atiq mahallin yanka dabbobi shine tsohon masallaci tsohon daki wato dakin Ka'aba da ake nufi shine Mina in ka duba abwaul bayan mujallar na farko shafi na 443 wato kenan wannan akuya wannan akuya da aka ce tara ne zaka bayar a dalilin wata dabba da ka kashe na farauta kana cikin harami ita wannan akuya ina za a yanka ta Allah subhanahu ta'ala ya ce hadiyan baligal ka'aba wannan hadaya domin duk wata dabban da mutum zai ba da ita a makka a dalilin aiki na haji ko umra ana kiranta hadaya hadaya ce baligal ka'aba mai isa ga ka'aba wato wannan za a ba da ragon ne ga mutanen makka ragon za a ba da shi ne ga mutanen makka wajaba fil harami wajaba an yuzbaha fil harami anan za a yanka idan an yanka ragon a rabar wa mutanen makka summa yufarraq ma yajibu tafriquhu minhu fil haram yanzu kamar a zamanin yanzu a zamanin yanzu akwai ainihin wato kati wanda hukuma ta ware akwai ma'aikata da aka ware waɗanda ke karɓan suke karɓan fidiya da hadaya na mutane suna wakiltarsu idan akwai buƙatar za ka ba da hadaya kamar saboda ka yi aikin haji to wannan zaka je ne kawai ka bada kuɗin sai a baka wani kati to har yanzu ana samun idan misali mutum ya aikata wani laifi in ya tafi ga waɗannan wakilai waɗanda hukumar saudi ta kafa za su iya gaya masa cewa akuyar da ka kashe ga ainihin abin da za ka bada saboda haka in ka ba da kuɗin shi na su wannan ka wakilta su su za su ɗawainiyan yanka wannan dabba a rabar da ita ga waɗanda suka cancanta saboda ita wannan dabba wanda aka ɗora maka an ɗora maka ne saboda a matsayin horo gaba Allah madaukaki ya ce au adlu zalika siyaman ko kuwa kwatankwacin haka na azumi kwatankwacin haka na azumi me ake nufi menene ake nufi kamar misali mutum ya kashe wani wata akuya na daji aka kira mutane biyu suka dubi girman akuyan suka ce wannan akuya za ta kai kamar rago ɗan shekara biyu saboda haka da aka duba raguna aka dubi wanda girman sa ya daidai da wancan dabba da ya kashe sai aka ce to wannan rago kudin sa nawa wannan rago a yanzu zai kai dubu talatin to sai a ce dubu talatin ka sai rago ka bayar shi ne tare da Allah ya maka saboda kayi farauta to sai zama shi ba zai iya sayan ragon ba to shine sai Allah madaukake ya ce au adu zalika siyaman sai ai kwatankwacin haka na azumi idan aka ce na azumi za a yi lissafin wannan kuɗi zai sai hatsi mudu nawa hatsi mudu na wannan hatsi da zai saya sai a kirga adadin mudun shine adadin kwanakin da zai azumi a matsayin kafara kaga kenan Allah da kansa ya tsara yadda ake ainihin kafara din shi yasa Allah madaukake ce au kafaratun fa'amu masakin ko kuwa kafara na abincin talakawa abincin talakawa shine za a yi lissafin wannan rago wannan rago wanda shi ne ainihin girmansa ake gani ya yi daidai da akuyar da ka kashe na daji to ragon aka ce zai kai dubu talatin tunda baka da halin sayan rago misali babu ragon dan yanzu misali kana maka a ce je ka kasuwar rago an baka aiki to saboda haka sai ka ce za ka ciyar da talakawa abinci to ya za a yi dubu talatin sai a sai hatsi na dubu talatin a rabar wa talakawa shi yasa ya ce ah, wannan abincin za a rabar da shi masakinu ga talakawa au kafaratun ta'amu masakin ko kuwa ya yi kafara kafaran shine abincin talakawa yace au atlu zalika siyaman ko kuwa ya zama daidai da azumin eh, daidai da ciyar da abincin shine mutum yayi azumi yayi azumi yaya azumin zai kasance ba a ce dole sai yayi shi a jere ba ba dole bane tunda Allah madaukaki ya sake magana au atlu zalika siyaman atlaka siyama wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik babu laifi dan mutum ya yi azumin a makkan ko ko ya dawo gida ko bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku wala yushtaratu taqabu ba dole ne sai yi azumin a jere tunda Allah maɗaukaki bai ce a yi su a jere ba me yasa Allah ya yi wannan hukunci Allah subhanahu wataala ya ce li duka wa bala amrihi saboda mutum ya ɗanɗana wato sakamakon al'amarinsa saboda ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ya saba ma Allah to ya ɗanɗani uƙubar saba dokan Allah afallahu amma salafa Allah ya yafe abin da ya riga ya wuce abin da ya wuce da ba ku san hukunci bane wa man ada wanda ya dawo ya sake saba ma Allah fa yantakimu Allahu minhu to Allah zai mar ukuba. wallahu azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne mai mai damar yayi uquba ga bawansa sai ya ce uhilla lakum saydul bahri uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون kaga Allah madaukaki cewa ya yi ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as Allah zai muku jarabawa da dan wani abu na farauta kaga ba duk farautan bane shi yasa aya ta 96 kuma Allah subhanahu wataala yake cewa uhilla lakum saydul Ko koda kuna cikin harami ne koda ka shiga haramin umra ko da aikin haji an halatta maka farautan kifaye saydul bahri inda farauta ne na teku na ruwa babu laifi wace farauta aka halaka shine farautan kan tudu saidul barri farautan kan tudu shine aka hana ku uhilla lakum saidul bahari an halatta muku yin farautan teku wa ta'amuhu kuma abincin teku mata allakum abincin dadin ku ne wani sayyara da matafi don haka da ku da matafiya an halatta muku amfani da duk halittar da suke cikin teku wa hurrima alaikum saidul bahari amma farautan kan tudu an haramta muku shi ma dumtum huruma muddin kuna cikin harami sai ka sauke harami da zaran ka shiga ihram da zaran ka shiga ihram farauta haramun ne gare ka sai ka sauke harami wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku kiyaye Allah wanda gare shi ne ake tara Muhammadu Aminu Shankiti rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa Abwaul Bayan fi Izahil Qur'an bil Qur'an mujallar nabi shafin ɗari da goma sha bakwai yana cewa zahiru umumi hadhihi al karima yashmalu ibahata saydil bahari lil muhrimi bi hajjin aw umra wa huwa kadhalik zahiri ita ayan nan ta tabbatar mana cewa ko da ka shiga harami wanda ya tafi da nufin zai yi umra ko aikin hajji? ba laifi don ya tafi kamun kifi ko kazalik halal ne kama bayyanahu takhsisuhu ta'ala tahrim as-sayd 'ala al-muhrim bi sayd al-barri Allah madaukaki ya tabbatar da wace farauta ce ya hana ka idan ka shiga harami Ya ce wa hurrima alaikum saydul barri an haramta muku farautan kan tudu kaga banda na teku saboda haka mutum yana iya daukan abin da ya tafi kamun kifi alhali yana cikin harami babu laifi yanzu kana ganin kamar ba damuwa bane a zamanin da matsala ce saboda a yanzu tsakanin makka da madina tsanani kai awa biyar ko mota zamanin da kuwa tafiya ce wanda sai an yi kwana goma sha ana yin ta kwanaki goma sha ana yi da zango kaga har farauta sai an yi kenan har farauta sai an kai gayi tafiya ce mai tsawo a zamanin da lokacin da babu motoci tafiya ce akan rakumi akan dawakai to saboda haka sai Allah ya halatta ma mutumin da ke wannan tafiya ta ibada ya halatta masa kamun kifaye ya halatta masa farautan cikin teku hilla lakum saydul bahari me yasa aka ce an halatta saboda makka tana kusa ne da bakin teku tsakanin makka da jidda babu tazarar ba ta da yawa nisan ba shi da yawa saboda haka eh, tekuna kusa da yawa mutanen da ke tafiya makka suna bi ta hanyar teku to idan kai za ka tafi aikin hajji ya zama ga ka a teku ko a bakin ruwa babu laifi don kayi kamun kifi amma farautan da aka haramta maka shine farautan kan tudu hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma fa innahu yufhamu minhu anna anna saydul bahri la yahrumu ala al-muhrim kama huwa zahir kaga kenan kamun kifi ba haram bane ga wanda ya shiga ihrami wannan malamai sun yi ittifaki a kai malamai sun yi ittifaki a kai ji muhammadu aminu shankiti أجمع العلماء على منع صيد البر hajjin بحج أو عمرة وهذا fi إجماع في مأكول ka zabi كالظبي والغزال ittifakan duk wata dabban da aka halatta yin farautanta idan mutum ya shiga harami an haramta masa shi idan dai kana cikin harami haramun ne akwai hadisin abu katada yana sahihul bukhari da muslim abu katada kana ma a qaumi min rasulillah yana tare da mutane yana tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halalun amma shi bai yi niyan umra ba wa hum muhrimuna su kuwa sun yi harami sun riga sun yi haramin umra shi bai yi harami ba wa rasulullah muhrimun amamahu shi ma manzon Allah ya shiga harami kuma duk ana tafiya tare amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana can gaba shikenan suna cikin tafiya fa absaru himaran wa hashiyan sai suka hangi jakin daji abu qatada shi baya cikin haramin umra mashgulun yakhsifu na'lahu shi bai ga wannan jakin dajin ba saboda me yana dinke takalminsa hankalinsa yana kan takalmin yana dinkewa falam yu'zunuhu su kuma sahabbai waɗanda suka hangi jakin daji ba hali su sanar da shi wa habbu law annahu absarahu amma kuma suna sha'awar ina ma a ce Abu da ya hangi wannan jakin daji saboda idan Abu da ya hanga da kansa ya tashi ya je kamo jakin dajin halal ne su ci nama amma idan su ne suka ce ga jakin daji sai abu ta da ya tafi kamo haramun ne su ci saboda su ma sun yi tarayya a cikin farauta kenan saboda haka su sun hangi jakin dajin shi kuma abu ta da ansari bai hanga ba fa abu sarahu yana cikin ɗinkin takalmin ko sai idonsa ya nuna mar sai yana daga kai sai ya hangi jakin daji gashi can haba fa asraja farasahu sai ya hau kan dokinsa to sauri har ya hau kan dokinsa wanda sai ya sauka huwa hahu ya manta mashi wanda da shi za a je a yi a kama dabban ya manta ko da bulala babu ya je haukan doki ya zabura sai da ya ɗanyi yi tafiya sai gane ai bai ɗau makami ba faƙala lahu sai ce ku miƙo min makami mana sai kowa yana kallon shi ba wanda ya miƙa mara me yasa ba su miƙa mara ba saboda haramun ne saboda haramun ne Allah ya ce za mu muku jarabawa za mu muku jarabawa idan dai kun shiga harami to haramun ne ku yi farauta to shi abu da bai riga ya shiga harami ba su ko sun riga sun shiga harami ka gani saboda haka yace ku miƙa min sai suka ce wallahi la nu'inuka alaihi wallahi ba za mu taimake ka ba Allah ya hana mu farauta saboda mun shiga harami fakadiba sai abu kata da ya fusata ya dawo ya sauka fa nazila eh, fa nazala fa akhadhahuma ya dauki bulalarsa da kuma mashi fa shadda alal himari ya doshi inda wannan jakin daji yake har dai Allah ya bashi nasara fa aqarahu ya soke shi sun maja bihi ya jawo shi wa kan mata lokacin da isa gare shi ya riga ya mutu to amma da yake farauta ce halal ne a ci tunda an yi bismillah fa waqafu fihi dan haka lokacin da Abu da ya kawo wannan jakin daji sai sauran sahabbai suka hadu aka kama ci aka gasa ana cin nama to abin sai ya dan dame su kai ya kamata mu yi wa annabi tambaya anya kuwa ba mu saba wannan umarni na Allah ba ثم إنهم شكوا شكوا إلى في Iyahu, إياه وهم حرم to amma damuwarsu ita ce ba wai saboda su suka kama dabban ba sun san ba su yi farautan ba sannan ba su nuna ma abokata da dabban farautan ba kaga ba su yi laifi ba amma me ya wasu? damuwarsu damuwarsu ita ce suna cin dabban farauta a cikin harin ba su suka kama dabban farautan ba amma kuma gashi suna suna cin naman farautan amma suna cikin harami don haka maza sai suka riski manzon Allah dama yana gaba su suna baya <clears throat> fa fa'aluhu suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullah ka ji labari yadda abu ya auku mu ba mu taimaka ma abu da ya kama wannan jakin dajin ba ba mu nuna masa jakin dajin ba amma ya kamo an gasa kuma da mu ake ci damuwar mu ita ce muna cin wannan naman farauta a cikin harami muna cikin harami ba mu riga mun sauke harami ba saboda Allah madaukaki ya ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku farautar kan tudu matukar kuna cikin harami wannan kalma cewa an haramta muku farautan kan tudu shin farautan ne aka hana ko cin naman farautan ne aka hana wanda shi ne damuwarsu suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qararahum ala aklihi yace babu laifi ku ci wa nawalahu abu qatada abu dal himar al wahshi har ma abu qatada ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam damtsan wannan jakin daji din manzon Allah ya ci wannan yana sahihu bukhari yana sahihu muslim a wata riwaya ta al-imam muslim yana cewa hal ashara ilaihi insanun aw amarahu bi shay'in lokacin da sahabbai suke tambayar annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shin daga cikin ku akwai wanda ya nuna masa jakin dajin nan suka ce babu kalula wanzan Allah ya ce daga cikin ku akwai wanda ya masa umarni a bukata daga jakin daji je ka kama kalula suka ce a'a wanzan Allah ya ce fakulu ku je ku ci wanda yana sahihu muslim ah, sahihu bukhari kuma hal minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha shin daga cikin ku akwai wani wanda ya masa umarni a bukata da maza ka je ka kama mana jakin daji suka ce la manzon Allah ya ce au ashara ilaihi daga cikin ku akwai wanda ya nuna ma abokata da cewa ga jakin daji je ka kama kalula suka ce babu manzon Allah ya ce fakulu ma bakiya min lahmiha abin da ya rage ma na naman ku je ku ci babu laifi saboda haka malaman sunna sun yi ittifaki jami'ul ulama baki ɗaya malamai ala annama sadahu muhrim idan muna tafiya misali muna cikin tafiya a mota guda muna tafiya tare da ni da kai ni na shiga harami kai baka shiga harami ba in ka kamo dabba in dai ni ban taimaka maka ba wannan dabba da ka kamo na farauta ba laifi bane don naci na ɗaya na biyu amma idan muna cikin tafiya sai ni da nake harami na yi farauta na kamo dabba to wannan dabba haramun ne kai da baka cikin haramin ma ka ci haka nan haramun ne wani wanda ya shiga harami shi ma ya ci saboda dabban an kama ta a bisa saba umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya hana uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara abincin teku halal ne gare ku da matafiya idan aka ce as-sayyara ana nufin matafiya halal ne saboda haka anan malamai suke cewa duk wata dabban da take rayuwa a teku halal ne musulmi ya ce. ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi ma'alim tanzil mujallad na shafin 101 al-Imam al-Husayn bin Mas'ud al-Bagawi yace zahirul ayati hujjatul liman abaha jami'a hayawanatil bahri malamin da yace dukkan dabban da take rayuwa a teku halal ne wannan aya hujja ce da take ƙarfafa masa wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara uhilla lakum saydul bahari an halatta muku farautan teku kaga ya nuna dukkan dabba da take rayuwa a teku halal a ci namanta in ka dawo ta sashen hadisin annabi fa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wani mutum ya masa tambaya ya rasulullah mukan yi tafiya muna ɗauke da ruwa kaɗan tare da mu fa in tawabba'na bihi atishna idan muka yi alwala da ruwan za mu ji kishi saboda idan mutum yana tafiya a teku ruwan teku bai shawuwa bai da daɗi dole sai ka ɗebi ruwa daga kan tudu to ruwan da aka ɗiba daga kan tudu mutum yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce za a rika alwala da wannan ruwa wanda aka riko a matsayin na don sha to babu shakka za a wayi gari kuma zai ƙare kishi zai halaka mutane fa in tawadda'na bihi atishna idan muka ce alwala zamu yi tayi da wannan ruwa da muka dauka saboda sha ruwan zai kare kuma zamu koma ga jin kishi afana tawabba'u bima'il bahri shin muna iya yin alwala da ruwan teku idan ana tafiya a cikin teku ka ɗebi ruwan teku kai alwala ba a ce ka sha ba saboda shan sa ba da daɗi sai manzon Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu mai maitatuhu ai shi ruwan teku halal ne yana da tsarki shine at-tahur ruwan teku yana ruwan teku yana da tsarki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhillu maitatuhu mushan cikin teku ma halal ne mushan cikin teku halal ne in dai ba akan tudu ya mutu ba in ka duba tafsirin ibnu kasir fasara ita wannan aya shine ta'amuhu mata'an lakum wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhillu maitatuhu halittar da take rayuwa a cikin teku halal ne halal ne a yi farautanta shi ne abin da Allah madaukake ke nufi da cewa uhilla lakum saydul bahari an halatta muku farautan teku wato kamun kifi kenan duk wata dabba da take rayuwa a teku ibnu kasir shi ma kamar al-imam bagawi yace istadalla jumhurul ulama'i akasarin malaman sunna suna kafa hujja da wannan aya ala hilli maitatil bahari yani bi hadhihi al-ayati al-karima wannan aya tana tabbatar da cewa dukkan wata dabba da ke rayuwa a cikin teku ba ta rayuwa a kan tudu in dai a teku take rayuwa halal ne ga hadisin jabir bin abdullahi wanda ya ba da labari jabir ya ba da labari yana cewa ba asa rasulullahi ba asan kibalar sahili akwai wani lokaci da manzon Allah ya aika mayaka waɗannan mayaka sun bi ta gefen gefen teku shi ne gabar teku ake kira as-sahil Jabir yana cikin waɗanda aka tura yaƙi. shugaban waɗannan shi ne Ubaida Abu Ubaida bin Jarrah yana cewa hum salasu mi'atin mutane ɗari uku ne wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire mutane ɗari uku daga cikin sahabbansa ya tura su su tafi yaƙi. ta ina Ya ce inda za su tafi yaƙin, bai faɗi sunan garin ba amma ya ce qibala sahili ta nahiyar bakin teku ne ta nahiyar bakin teku ne wa ana fihim ni kaina ina cikin su inji jabir qala fa kharajna sai muka fita hatta idza kunna bi ba'd tariq muna cikin tafiya faniyar zadu gaba ɗaya guzurin mu ya kare fa amara abu ubaida bi azwaji zalika aljaysh abu ubaida shugaban tawin um, ayarin yace duk wanda ke da abinci ya kawo sai aka haɗa abinci wuri guda fa kana zuwa dai tamrin قال فكان kana كل يوم قليلا قليلا saboda haka wannan abincin da aka tara a kowace rana sai a rabawa mutane kaɗan daga ciki ana rabawa mutane daidai kaga wanda shi ake kira al yana daga dalilin da ya sa malamai suke cewa babu laifi saboda an yi kamfani ka kawo naka in kawo nawa mu haɗa saboda samun riba a lokaci a wuri guda halalcin kamfani wannan hadisin na jabir yana daga cikin hujjoji saboda haka abu ubaida ya tara abincin sahabbai sai ana rarraba ma kowa daga cikin wannan abincin kaɗan kaɗan ana tafiya a haka har dai aka kai ga babu abin da ma za a ba mu mutum sai dai dabino ɗaya saboda shi ma abincin da aka taran ya ƙare falam yakun yusibuna illa tamra tamra dabino ɗaya kawai ake rabawa jabi ya ce to wa ma tuguni tamra ya za a yi ko dabino a ce wai ya wadatar da mutum tun da gari ya waye za a baka kwaye dabino ba za a sake baka ba sai gobe ka duba wahalar da sahabban annabi Muhammad suka sha ta wajen yada wannan addini Allah ya kara musu yarda dabino kwaya ɗaya za a baka shine abincinka na wannan rana sai da ta kai ga suna ci ciyawa ciyawa za su hada su abin nan yana cewa to muna cikin tafiya fakat wajen na fakdaha hina faniyal ni da nake cewa ya za a ce mutum a bashi kwayan dabino ɗaya lokacin da aka bani an ba wa jabir kwayan dabino ɗaya yake cewa ma tugni tamra dabino ɗaya yaushe zai rike mutum ya ce to wallahi da aka kai lokacin da ma dabino ɗayan ya gagara shi kansa sai da muka yi nadama ina ma akwai kwaya ɗaya sun manta haina ilal bahari sai Allah ya ce maka sai ga mu mun iso teku mun karaso bakin teku muna zuwa bakin teku fa hutun mislu dharbi sai ga wani jibgegen kifi kaman dutse a bakin teku fa akala minhu zalika aljayshu wannan rundunan idan aka ce wannan runduna mutum ɗari uku sun ci naman wannan kifi samaniya asharata laila tsawon kwana goma sha takwas shine abincinsu ثم أمر أبو عبيدة بطلعين min أضلائه Abu Ubaida. ya ce a ɗauko ƙasusuwa guda biyu na haƙarƙarin wannan kifin fa ba aka kafa sun ma'amara rahe latin ya ce a kawo raƙumi wani ya hau kan raƙumi ya wuce ta ƙarƙashin ƙashin haƙarƙarin saboda girman wannan kifin ƙashin ƙari aka kafa a ce wani ya hau raƙumi ya ratsa ta ƙasansa faruhilat ya ce wa marar ta huma falam tusib huma ya zama waɗannan raƙumai sun eh, eh, raƙumi ya wuce ta ƙarƙashin eh, ƙasusuwa ha ƙarƙarin nan guda biyu amma bai taɓa su ba saboda nisan su wa hadi ibn kasir ya kawo wannan labarin cikin tafsirinsa yana cewa wa hadis asali labarin jabir din nan mukharrajin fi sahihaini yana cikin sahihul bukhari da muslim wa lahu turuqun an jabir yana da hanyoyi da yawa da aka rawaito hadisin daga jabir bin abdullah akwai wata riwaya ta al-Imam Muslim in ji shi Ibn Kathir yana cewa faida idza ala lokacin da muka iso bakin teku mislul kasibi bakhmi muka taras da wata halitta kai ka ce tarin yashi ne tarin yashi amma kifi ne guda fa sai na muka iso ga wannan kifi fa idza bi dabbati muka taras ashe dabba ce ba yashi bane yuqalu laha al'ambar ana kiran wannan dabban da suna al'ambar sunan wannan kifin kala fa kala abu ubaida sai abu ubaida ya ce ma sahabbai ta to wannan fa mushe ne mushe ne da za mu mu ci mushe sun makala sai ce to la nahnu rusulu rasulillah wa fi sabilillah mu yan sakon manzon Allah ne muna tafiya cikin hanyar Allah wa qad turitum fakulu saboda haka larura ta same ku na yunwa ni ina ganin duk da cewa mushe ne ku ci ya yace fa aqamna alaihi muka tsaya kan wannan kifi shaharan tsawon wata guda kaga can ya ce kwana goma sha takwas yanzu kan ma ya ce wata guda wa na hannu salasu mi'atin muna mutum ɗari uku hatta samin na sai da muka yi kitse sai da muka yi jiki saboda abincin da muka ci wa da kadar aituna nagtarifu min waqabi ainihi bil qilal duhuna yace mai da muke ɗiba daga jikin ainihin ramin idansa yana cewa tuluna muke tarawa mai tuluna ake tarawa na mai da ake samu a jikinsa wa naqtatu minhu fidar kasauri muna yanka sala sala na naman wani tafasa shi a mai da shi kilishi saboda za a yi tsaraba in za a koma gida suna ta gyara nama sun samu abinci wata guda walaqad akhadha minna abu ubaida 13 rajula yace abu ubaida ya cire mutum goma sha uku daga cikin mu fa aqadahum fi waqabi ainihi a ramin idon kifi guda ya ce ku zauna mutum goma sha uku da muka zauna a ramin idon nan wato yana ta kokari ya suranta mana girman kifin hikimar sa kenan shi Jabir Allah ya kara masa yarda fa akhadha bil an min adla'ihi fa aqamaha thumma rahala a'zamu ba'irin ma'ana ya dauki kashin hakarkari ya kafa aka samu raƙumin da ya fi girma zama ba'irin ma'ana fa marra min tahtiha wannan raƙumi wani ya hau kansa kuma ya wuce ta karkashin wannan kashi na hakarkari wata zawadna min lahmihi wa shaqa'iq don haka da zamu koma muka dau guzuri eh, muka dau tsaraba na namarsa da kuma kilishi da muka yi sun tafasa naman da ruwa suka busar da shi falamma ka al-madina muna isowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi tambaya bayan an riga an ci wannan kifin na wata guda fa zakarna zalika lahu muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya ce huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum wannan abinci ne da Allah ya fitar muku da shi da kansa wannan abinci ne Allah ya fitar muku da shi da kansa daga teku sai annabi ya ce musu hal ma akum min lahmihi kuna da dan saura ne shay'un akwai ragowa fa tutimuna ku fa arsalna ila rasulillahi shikenan muka aika wa manzon Allah minhu fa akalahu annabi yace eh, wannan yana tabbatar da cewa mushen teku halal ne shine ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake ce ja'alallahu al-ka'bata al-baytal haram Allahu al-ka'bata al-baytal haram qiyaman lin-nas wa shahra al-haram wal wal-qalam ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ليس كعبة تسامو إرن ونن درجة من كعبة تنا درجة واتو wuri ne da Allah maɗaukake samar alfarma an hana abubuwa da yawa a makka me yasa ta yi yi tunani shine Allah ya bada amsa ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama abinda yasa Allah ya saka Ka'aba a matsayin ɗaki mai hurumi mai hurumi shine wurin da aka hana abubuwa da yawa shine al-harama al-Imam Qatada a tafsirin Fathul Qadir na al-Imam Shawkani uh, mujallar na farko shafin 397 yana cewa hawa hawajizu abqaha Allahu bainan nasi fil jahiliyya wato Allah ya yi makka albarka tun lokacin da ya halicci duniya tun ranar da Allah ya halicci duniya ita makka an mata albarka Allah ya mata albarka saboda haka sai ya sa dokoki a garin makka ya sa dokoki a garin makka ya sa mata hurumi qiyaman linnasi me dalili saboda tsayar da addinin mutane saboda tsayar da addini qiyaman lidinin nasi saboda tsayar da addinin mutane wa ma'alim hajjihim ya zama wuraren ibada na aikin haji a makka suke saboda haka wurin bari a sa masa dokoki masu tsauri saboda kai bako in ka taho ka zauna lafiya da ɗan gari ya zama an zauna lafiya saboda akan samu matsala kowane gari ka sani ana samun matsala za ka samu mutanen garin suna da wata al'ada bako al'adar ba ta dace da shi ba kowane gari da ka sani a duniya saboda haka Allah ya sa doka wa makka tana da doka kowa yake garin maka darajarsa guda ne saboda haka an hana hatta farauta dabban da ke ere maka kakai farautarsa kaga dan a nuna maka cewa ba ƙasarka ba ne ka shigo wata ƙasa ne fa mai daraja idan ya zama baƙo ya taho maka, baƙo daga sassan duniya ya taho maka. kamar kai yanzu ka tashi daga Najeriya ka tsallake kasashe da yawa ka isa Makka kana isowa maka ya ce to karka yanta ko farauta ko tsuntsu ka gani a garin nan karka harbi bishiya in ka gani ganyen ta karka cire wannan duk doka ne ce eh, to lallai zan samu tsaro tunanin ka kenan zan samu tsaro kai ko da ka zo an ce dabba ma haramun ne a kashe na Makka to bare mutumin Makka kaga ko zai samu nutsuwa farautar Makka an hana ice da ya tsiro a makka ba kyau in dai icen nan da kansa ya tsiro wallahi babu kyau ka yanke ganyensa ko ka karya reshensa haramu ne aya ta alqur'ani da hadisan manzon Allah duk sun hana kuma wannan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan annabi makka tana da alfarma abqa Allah baina baina nas fi jahiliyya tun a zamanin jahiliyya fa kana ar-rajulu law jarra kull jariratin summa laja'a ila al-harami lam yutanawal wa lam yuqarrab katada yace mutum duk laifin da yayi a duniya idan har ya samu isa makka to ya tsira a zamanin jahiliya komai munin laifin mutum in ya riga ya shiga hurumin makka to ya tsira saboda kana ganin mutum ya kashe babanka amma sai dai ka kyale shi a zamanin jahiliya saboda darajar wannan kasar wa kana rajulu laula qiya qatila abihi fi shahr al-haram lam ya'rif lahu wa lam yaqrabu sannan akwai abin da ake kiransa alqala'id alqala'id shine rataya rataya da mutanen jahiliya suke sawa mutanen eh, a zamanin da zamanin jahiliya Allah ya tabbatar da shi eh, zamanin jahiliya idan mutum daga wata ƙasa zai tafi aikin haji to zai rataya za a saƙa mar wata saƙa za a masa saƙa in ma da gashin fatan dabba a yi wata saƙa ya rataya a wuyanta to duk wanda ya gan shi kamar ya saka baji kamar ya sa tambari ne na cewa shi alhaji ne to babu wanda zai taba ka babu wanda zai taba ka har ka isa maka a zamanin jahiliya ke saboda me saboda daraja wannan gari shi ne Allah madaukaki yace ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas wa ash-shahra al-harama da wata mai alfarma Walhadiya da dabbobi da aka kora saboda eh, hadaya wal qala'ida da rataya wanda mutane ke sawa a wuyansu idan sun yi nufin tafiya aikin hajji, Allah ya tsare wannan tun a zamanin jahiliya. li ta'lamu saboda ku sani anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa Allah ya san abin da ke cikin samai da ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai i'lamu anna أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ولن دوكوكينا الله سبحانه وتعالى wajibi ne ku tsare su duk abin da Allah ya shar'anta ya ce kada a yi to dole ne ku yi kokari ku ga cewa ba ku yi wa alamu ku sani annallaha shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba wa annallaha ghafurur rahim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya masa laifi Allah mai yawan jin kai ne gare shi Allah kai mana gafara ma ala rasul illa al bala ma ala rasul illa al bala wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ma ala rasul illa al bala babu aiki da ke kan manzo wato babu aiki ga annabi face isar da sako kawai ma ala rasul illa al balagu babu abin da ke kan manzon Allah face isar da saƙon Allah wallahu ya'lamu mata tubduna wa ma taktumuna Allah yana sanin abin da kuka bayyana da kuma abin da kuke koyewa قل لا يستوي الخبيث والطيب لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل لا يستوي الخبيث والطيب كتير مسو kyakkyawa da mummuna ba su zama ɗaya alkhabisu shine mummuna at-tayyibu mai kyau mai kyau da mai muni ba su zama ɗaya walau a'jabaka kasratul khabisi ko da yawan mummunan ya baka mamaki komai yawan mutanen banza ba daidai suke da mutumin kirki ba shi da abin da aya take karantar da mu fattakullah san haka ku kiyaye Allah ya ulil albab ya ku masu hankula la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira Allah ka samu cikin masu tsira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك